danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Turka shi, yau ake yinta. Kai yadda ake cinnawa fetan 'yan sanda wuta da ransa a jihar Akwa Ibom. muna fatan idan wani shine fakar farko ka dinna mana subscribe sannan ka dana alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun labarin labaran hankulan mutane sun tahi a garin Ekot a Fonga karamar hukumar ACN Odin a jihar Akwa Ibom a jiya Litinin a yayin da 'yan daba ka kashe 'yan daba suke cinna wani ɗan sanda mai mukamin su feta wuta a cikin gidansa an gano cewa 'yan daban sun afka gidan ɗan sandan mai suna anifkan misalin karfe biyu da rabi ne na dare suka zagaye gidan suka cinna wuta a lokacin yana farci kamar yadda jaridar bangar ta rawaito wannan shine karo na uku da 'yan daba ke kai wa 'yan sanda hari har cikin gidansu da kuma caji ofis a karamar hukumar idan ba a iya tunawa a ranar 24 ga watan fabrairu 2021 'yan daba sun kai hari a ilkefe a ikfe a junction sun kona ɗan sanda da ransa a cikin motar sintiri yayin da saura suka gudu yayin da sauran suka gudu wani mazaunin unguwar ya nemi a ɓoye sunansa ya ce kisar ba zai rasa nasaba da rawar da 'yan sandan rawar da ɗan sandan ya taka ba wurin tsere wurin tsara masu laifi da gurfanar da su a kotu kakakin rundunar 'yan sandan jihar mr odiko macdon ya tabbatar da afkuwar ya inda ya ce abin bakin ciki ne kuma ana bincike a cewar shi kwamishinan 'yan sandan jihar mr andrew, mr. andrew amenge ya nuna bakin cikinsa kan afkuwar lamarin ya kuma yi wa iyayen mamacin ta'aziyya ya ba da umarnin 'yan sanda su ba za mu bincike a garin ana ci gaba da bincike a yanzu kuma ba da tabbat kuma ya ba da tabbacin za a kamo waɗanda ke da hannu a hukunta su wannan shine karshen labarin namu muna fatan idan wannan shine zuwan ka na farko wato ka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu mun gode danna subscribe sannan sai kuma a danna kararrawa domin samun sabbin shirye shiryen mu a koda